This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 31 da 49 da 60 da kuma kilohar 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma da lol fm. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraro Assalamu alaikum tare da fatar kun tashi lafiya Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da Usman Kabara sannan kuma ga kanin labarai. Wasu masu harin kunar bakin wake sun kai hari a birnin Damatura arewa maso gabashin Najeriya. Shugaban addinin kasar Iran Ayatollah Ali Khamenei ya haramta tattaunawar kai tsaye tsakanin kasarsa da Amurka. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya gargaɗi Yahudawa da su zauna cikin shiri. To kanin labarin kenan. Kamar kowace rana Alhamis bayan kun gama shan labaran duniya za mu gabatar da domin iyali. Haka kuma za ku ji waɗannan rahotanni kamar haka. kawo yanzu mutane hudu ne suka bayyana aniyarsu na neman takarar kujerar Prime Firaminista kuma shugaban gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru filimon yan ya rantsar da sababbin ministoci ta najeriya kenan yayin jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran wasu masu harin kunar bakin wake sun kai hari a birnin damaturu a arewa maso gabashin najeriya suka kuma kashe akalla mutane goma sha biyar hukumar ba da taimakon gaggawa da ake cewa nema a takaice ta ce 'yan unar bakin wake guda uku ne suka dana ta da bama-baman a cikin garin damaturu da ke jihar yobe shidun gani da ido sun tabbatar da cewa daya daga cikin harin sassafen ya tashi ne a kusa da wani masallaci makare da jama'a suna sallah wani bam ɗin kuma ya sake tashi a wasu rukunin gidajen da ake ginawa mutane da dama aka kwasa zuwa asibiti bisa raunin da suka samu ba dai wanda ya ɗauki alhakin kai wannan harin amma a baya mayakan 'yan boko haram sun sha kai hare-hare a yankin a ranar lahadin da ta gabata ma kungiyar ta dauki alhakin kai harin da aka yi a abuja babban birnin tarayyar najeriya har mutane goma sha biyar suka mutu shugaban addinin iran ayatollah ali hamaini ya haramta tattauna a kai tsaye tsakanin ƙasarsa da amurka bisa abin da ya bayyana a zaman illolin da ba za su kirgu ba ga muradin iran ya faɗi haka ne ga manyan kwamandojin juyin juya halin ƙasar a jiya laraba a birnin tehran ayatollah ali Khamenei ya ce tattaunawa kai tsaye tsakaninsu da amurka zai buɗe wa amurkan damar yin shishigi a harkokin jamhuriyar ta musulunci duk da yake ya goyi bayan yarjejeniyar da aka kulla da wato ta shirin nukiliya ƙasarsa amma bai fito fili ya goyi bayan yarjejeniyar ba yarjejeniyar da ƙasashen amurka da jamus da faransa da birtaniya da kuma china suka kulla wadda kuma ta daidaita kai ruwa wato ta kai ruwa rana da aka fi shekaru goma ana yi. 'Yan ra'ayin riƙau sun zargi gwamnatin shugaban Iran ɗan Hassan Rouhani da neman ƙulla ƙawance da Amurka. Su kansu wasu 'yan majalisar dokokin Iran ɗin masu zafin ra'ayi sun yi barazanar tsige ministan harkokin wajen Iran Mohammed Javad Zarif sakamakon yin hannu da ya yi da shugaban Obama a watan da ya gabata a birnin New York. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya gargaɗi Yahudawa da su zauna cikin tsananin lura game da wasu harin ta'addanci da rigingimu. Ya faɗi haka ne a jiya Laraba baya da ga waɗansu Falasɗinawa sun kai hare-hare da wuƙaƙe a kan Yahudawa. ya ce fararen hular na kan gaba wajen yaƙi da ta'addanci dole su zauna cikin lura a ziyararsa da ya kai a rundunar 'yan sandan ƙasar ya jaddada wannan sannan kuma ya soke ziyararsa zuwa jamus a yau alhamis don fuskantar bullar hare-haren a kan yahudawan isra'ila a jiya dai laraban ne wata abu bafalastiniya ta soki wani dan isra'ila da wuka wanda daga baya ya harbe ta tare da ji mata rauni a tsohon garin na jerusalem haka kuma harin ya biyo bayan sa'o'i bayan isra'ila ta sassauta dokar tsananin tsaro a kan falasɗinawan da suke cikin tsohon birnin jam'iyyar tsohon shugaban kasar yamma ali abdullah sale da kungiyar 'yan shirya huti a kasar sun amince da tayin majalisar ɗinkin duniya ta tsara na shirin samun zaman lafiya da zai kawo ƙarshen tashin hankali da ake ta zubar da jinin jama'ar kasar Bangarorin dukkan bangarorin masu nasaba da juna sun ce a jiya Laraba sun sanar da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban moon game da buƙatar zaman tattauna sulhu da juna. Dukkansu 'yan ƙungiyar ta Houthi da jam'iyyar Sale ta General People's Congress sun aika wasiƙunsu ga sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya da shirin shiga sulhun tare da cewa sun ƙudura aniyar ƙaddamar da shirin samun zaman lafiya mai matakai bakwai. da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar a taron da aka yi a Oman a watan da ya gabata. Shugaban ƙasar Yaman Abdulrabo Mansur Hadi ya dage akan cewa sai mayakan 'yan Huti sun fice daga yankin da suka kwace tun fiye da shekara guda kafin gwamnatin sa ta yi zaman tattaunawa sulhun na Majalisar Ɗinkin Duniya. Shugaban Amurka Barack Obama ya nemi afuwar kungiyar aikin agajin nan ta Doctors Without Borders game da harin bam ɗin Amurka da ya fada kan asibiti a Kunduz da ke Afghanistan. sannan ya hallaka mutane guda 22 a ƙarshen makon da ya gabata kakakin fadar white house josh ernest ya ce mr obama ya buga wa shugabar kungiyar taimakon ta likitoci john liu ya ba ta haƙuri tare da yi mata ta'aziyya game da abin da ya faru obama ya yi kira ga shugaban afghanistan ashraf ghani da ya bayyana ta'aziyarsa game da rasa rayukan waɗanda ba su ji ba ba su gani ba da aka yi a wannan harin ta sama kamar yadda josh ya bayyana kungiyar ta doctors without borders da akan kira da msf a faransance ta ce ta bukaci a yi bincike game da wannan abu da ya faru bisa ga yarjejeniyar da aka yi a geneva Shugabannin Jamus da na Faransa sun yi kira da haɗa kai a tsakanin ƙasashen Turai don warware tara matsalolin da suke fuskanta a nahiyarsu. A jawabin da suka gabatar gaban Majalisar Turai jiya Laraba a Strasbourg, dukkan shugabannin biyu sun nuna buƙatar ƙarin haɗin kai a tsakaninsu kafin su iya shawo kan matsalar tsugunar da dubban bakin haure da 'yan gudun hijira da suke tururuwa zuwa ƙasashe 28 wakilan ƙungiyar ta EU. Shugabar Jamus Angela Merkel ta jaddada muhimmancin amfani da dokokin da za su sa da za su kare kan iyakokin kasashensu da kuma tantance bakin da ba su cika ƙa'idar samun mafaka a turai ba don maida su inda suka fito. Angela Merkel ta nuna cewa bai kamata wakilan kungiyar su goyi bayan amfani da ƙa'idodin 'yan kasance ba. labarin duniya kenan kuka gama ji. Za mu fara da wannan rahoto daga kasar Kamaru. Wakilin sashen Hausa Garba Awal ya aiko da rahoton cewa firaministan minister kasar ya rantsar da sabbin ministocin da suka mai gurbin waɗanda aka kora bisa zargin cin hanci. Firaministan a yayin da yake ratsar da sababbin ministocin a ofishoshinsu ya ce yana fata kowa zai yi aiki bilhaki da gaskiya sannan ya ci gaba da cewa wannan gwamnati ba za ta yarda da hana ba ko cin hanci da karɓar rashawa domin idan aka kama wani da wannan halin zai ɗanɗana ɗansa kuma zai fuskanci fishin gwamnati. Na yi wa Sale Shabu tambaya a matsayinsa na tsohon ɗan siyasa kuma ɗan hamayya na ƙasanta jamhuriyar Kamaru ga abin da ya ce. ministoci abin da muke jira da su shine wato kowanne wannan ya zama eh, wani dalili da zai sa su ma su kula da kyau don su gyara aikinsu game da abin da firaminista kuma ya faɗa gaskiya ne kasan lokaci ya yi tsawo da wanda ake ganin cewa suna aikata ba daidai ba wannan shugaban allah ya shi mai haƙuri ne ya haƙuri ya haƙuri ko da eh, za su iya gyara ayyukansu to ba su yi ba saboda haka wannan karon inda ya jan nan to ya daidai saboda talakawa na wahala talakawa na wahala da gaske don haka saboda su waɗannan murna da zuwan su so kuma waɗancan nan lallai idan an samu mutum a cikin wannan hada-hada na dukiyar mutane da suke kwashe suna cinyewa to idan an hakunta su ba zai zama laifi ba mustayan ya ci gaba da cewa yana fata kowa zai yi amfani da wannan daman domin tabbatar da rikon amana a gurbin aiki hakan shine zai sanya na baya su yi koyi da kyawawan ɗabi'u sannan ya ce shi ne zai sanya ƙasar ta kamaru ta fita daga jerin ƙasashen da suke gaba-gaba wajen cin hanci da karɓar rashawa a duniya wanda yanzu haka manyan ƙungiyoyi masu faɗa aji na duniya suke yakan munanan ɗabi'u na warwasun kuɗaɗen gwamnati wanda shugabanni suke yi ya ce yanzu gwamnatin kasar ta kamaru za ta kara bawa hukumar kwato hakkin gwamnati ko na karfi da cewa su yi aiki na ba sani ba sabo duk wanda aka same shi da azuta kansa ta hanyar haram za a gurfanar da shi a gaban kuliya muhammad awal garba murya amurka daga kasar kamaru. A can jihar Taraban Najeriya kuma tuni har wasu suka nuna aniyar neman kujerar sarkin Zing ya rasu a lokacin Turere ne da aka yi a Makka kamar yadda wakilin sashen Hausa Sanusi Adamu ya aiko da rahoto. kawo yanzu mutane hudu ne suka bayyana aniyarsu na neman takarar kujerar bantizin in ji sakataren gwamnatin jihar taraba honorable anthony jellison yana mai cewa gwamnati za ta bi dukkan sharuɗar da doka ta zayyana wajen zaɓen sabon sarkin a cikin 'ya'yan sarakunan ɗin kamar mutane guda hudu ne suka rubuta takarda na neman sayawa a tsarin doka ba wanda ya isa girman sa, komin matsayin shi ya naɗa wani mutum ya je sa shi a gidan masarauta cewa shine fantizin. ba tare da an bi dokokin da aka cin fiɗa ba ba akwai kauyuka guda 22 wanda su ne a cikin wannan doka aka ba su izini zaben wanda zai mai da gurbin bantizin idan ba yi wannan zabe ba ba wanda ya isa ya dauki wani maluki ya kai shi gidan gwamnati ko da wani suna ko da wani irin wayo gwamnati ba za ta yarda da wannan ba rasuwar sarkin zin da ke jihar taraba fanti alhaji abbas sambo makonni biyu da suka gabata a turai rainiya da ta abkuwa kasa mai sarki ya haddasa zanga-zangar matasa da ya sanya gwamnatin jihar tarabar ta bakin babban sakataren ma'aikatar kula da ƙananan hukumomi da masarautun gargajiya alhaji bello yaro sanar da sunan wazirin zin sa linus ibrahim a matsayin mai rikon kwarya na masarautar zin kwanaki biyu da suka gabata yana mai ba da tabbacin cewa za a kaddamar da zaben sabon sarkin da zarar kura ta lafa in allah yadda ba zai ɗauki lokaci amma abin da nake so ka sani shine a yanzu akwai matsaloli kuma ana kokari a shakan wa'annan matsaloli kamar menene matsaloli da suka shafi law and order tsaro kuma in allah yarda za a samu sauki za a samu solution jami'in hulɗa da jama'a na karamar hukumar zing malam muhammad sule ya shaida min cewa sabanin raɗin da aka yi ta yayatawa babu asarar rai ko guda da aka samu sakamakon tashe-tashen hankulan da suka biyo bayan rasuwar sarkin zing fanti alhaji abbas sambo wato wa'annan mutanen kasan suna nan kauye-kauye ko ne kauye za su zo da dodon su kuma ba za a hana su ba za su shiga sai su ajiye dodon sai su fita su je ba sa tsokanin kowa ba sa tsangwama kowa dai sha'anin zuwa yanzu ba wadda aka aka kashe ba komai a wani tsangwama ba komai to yau kasuwa gaskiya kasuwa in ka je kusan kamar an share kowa mazin bata taba samun irin wannan damuwa ba sai a wannan karo ma wannan karo ya lasu ne saboda yanayi da ake yi na maganar masarauta wani mazaunin garin da ya nemi in sake sunansa ya ce ya ga karin motocin jami'an soja a manyan titunan garin eh, lalle na gansu na yanzu kuma sun iso sojoji ne mota goma sha biyu harkokin kasu kasuwanci da na zirga-zirgar jama'a sun katse yayin da matafiya yola zuwa jalingo alatilas sai sun kewaya ta birnin numan saboda fargabar barkewar tashe-tashen hankula a yankin kawo yanzu garin zin na karkashin dokar ta ɓaci daga karfe shida na yamma zuwa shida na safe sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga jalingo najeriya Ana tare ne dai da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu muna arewa maso gabashin Najeriya. Domin gwamnatin jihar Taraba ba ta goyi bayan sunan Sanata Aisha Jummai Alhassan da shugaban Najeriya ya gabatarwa Majalisar Dokokin Ƙasar a matsayin ɗaya daga cikin waɗanda za a baiwa mukamin minista ba, kamar yadda wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya aiko da rahoto. ita dai sanata aisha alhassan da ake wa lakabi da maman taraba yanzu haka ma ita ke kalubalantar gwamnan jihar a kotun sauraron karakin zabe inda take cewa ita ta lashe zaben gwamnan jihar da yake mayar da martani game da sunan aishan da aka mika a matsayin minista daga jihar taraba gwamnan jihar ya ce fa ba da yawunsu ne aka mika sunanta ba gwamnan jihar ta bakin mai ba shawara ta fuskacin harkokin yaran labarai mr silvanus gewe ce fa ba san da wannan mukami ba ko ba da hayaniyanta sai ce mun bai sai ba ko dama ne ake so a mana a sa ma ba ce mu muke mm. amma aluman ja taraba na kuwa aluman APC na su din wanda suke zuwa kotu da ta a kiyaye mai magana biyu wallahi shawara na zan masu a kiyaye duk shugaba mai magana biyu a kiyaye mutum yau ana batun gwamna gobe ana batun minista da yake ciki mukan ba ba mu a ciki fa mukan aiki ne kawai a taimaka jihar mutanen jihar ta ba su ruwa ba su lantarki a ba matasa aiki shine damuwan wanda to sai dai kuma a yanda bangaren gwamnan jihar ke ma cewa ba san da batun minista ba shi ko tsohon mukaddashin gwamnan jihar alhaji garba umar utc ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin yada labarai mr aron atimas ya ce sukan tabarkalla za ka ce wani shugaban kasa ya neme ka yi cikin aiki tare da shi ai ba karamin abu abun barin ciki ne ma yana da kyau a hakan ne wasu sun dauka cewa to da yake tana da kesa kotu kuma kes yana da haske ai bai kamata a ce an kira sunanta a minista ba sai a jira an gama a'a ba yin haka eh, mu muna jin dadin haka amma kamar yadda ta yi bayani da kanta wannan duk ba zai zai hana kes din da yake tafiya a kotu ba idan Allah ya bata wannan kujeran ka gani ai kujera yana da matsayi matsayin gwamna kuma ka dan yana na a gaba da matsayin minista don saboda wasu ayyuka na gwamna daban ne da na minista cikin gwamnatin tarayya ka gani ya yi wa mutanen da kyau. To ko koshin maya a jami'ar APC wanda a cikin ta ne sanata Aishan ta fito ke ji game da wannan karama na mukamin minista Alhaji Hassan Jikado shine shugaban jam'iyyar APC a jihar Taraba. Ai tarin farin ciki kan farin ciki ne muna kiri ga su zamu karɓi gwamna kuma ga halitta a hannunta eh, mutanen taraba sun tabbata cewa shugaba buhari yana tsaunan ɗan jam'iyyar apc kuma ya yarda cewa wa'annan su ne suka yi gugar baya suka kawo jam'iyyar apc suka raya jam'iyyar apc suka yi masa aiki har kasa da ba a kasa a najeriya tun da karantar da dama ya yi alkawari duk wanda ya yi maka ka faka mishi ya saka mana Allah ya saka masa da alkhairi. Wannan ma dai na zuwa ne yayin da ake haramai yanke hukunci a shari'ar kujerar gwamnan jihar Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. An jima kaɗan Grace Abdu za ta gabatar da filin domin iyali, to amma kafin ku ji wannan shirin. Wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya aiko da rahoton cewa kungiyar kwadagon Najeriya ta yi wani gangami. kungiyar kwarago ta Najeriya kenan wato NLC yayin wani gangami da suka shirya don neman karin albashi da kuma ingantuwar aiki. Comrade Ayuba Waba shine shugaban kungiyar kwaragon ta Najeriya. Nigeria is the leading economy in Africa. But what is the position of Nigerian workers? Ya tattalin arzikin Najeriya ne ke kan gaba a duk Afirka. To amma mai an matsayin ma'aikacin Najeriya? Wani hali ma'aikacin Najeriya ke ciki? Shin tsarin albashin mu ya yi itifaki da cewar tattalin arzikinmu ne ke kan gaba? Ba ma samun isasshen biya. Har yanzu mafi karancin albashi bai taka kara ya karya ba. A wannan shekara kaɗai kasashe da dama sun kitar tsarin albashinsu ciki har da 'yan jari hujja Amurka, Jamus da Birtaniya da ma sauran kasashe masu yawan gaske. Saboda haka mu ma lokaci yayi kuma za mu mika bukatar bukatar mu a hukumance. Shugaban kungiyar kwadagon na Najeriya kazalika ya kuma aike da sako ga shugaban kasa Muhammadu Buhari. We want to also use this opportunity to call on Mr. President. Whoever that will be appointed as Minister of Labour Muna son yin amfani da wannan dama wajen kira ga shugaban kasa cewa duk wanda zai naɗa matsayin ministan kwadago to a naɗa mana wanda zai hidimtawa ma'aikatan Najeriya. Must be somebody that will be ready to labor for Nigeria workers. He Africa, he Africa, he Soleto, Continue. Continue. Victory. Asante. Thank you very much. kungiyar kwadagon kazalika ta nemi lalle lalle a yau ma'aikata karin albashi akan wannan na tuntubi wani kwararre kan tattalin arzikin najeriya malam yushewu aliyu in aka shiga kasuwan kuɗi zaka ga cewa kowane kuɗi yana yin daraja ne daidai da karfin tattalin arzikin kasa neman karin albashi da ma'aikata wani ɗabi'a ce da ya shafi ɗan kwadugo a duniya kuma gwamnatoci akan yi yarjejeniyar canza wato albashin ma'aikata daidai da darajar kuɗaɗen ƙasan. Hassan mai na muryar amurka daga abuja nigeria waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc lokaci yayi da za mu gabatar da domin iyali ya allah ya allah na roƙa allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Makon jiya jami'an tsaron Najeriya suka sake ceto waɗansu mata sama da 200 a sansanin 'yan ƙungiyar Boko Haram a yunkurin da suke yi na ceto waɗanda ƙungiyar ke garkuwa da su. kawo yanzu dai babu tabbacin inda 'yan matan sakandaren Chibok suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Duk da alkawalin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi cewa mai yiwuwa ne gwamnati ta saurari kungiyar idan har ta miƙa 'yan matan nan duka da rai ba tare da ko kwarzana ba. Yayin da muke ci gaba da sa ido kan wannan lamari, shugabannin kasashen duniya sun shafe mako guda a birnin New York na nan Amurka. Suna misayar miyau kan manufofin tabbatar da dawwamar muradun karni. bayan shekaru biyar da aiwatar da shirin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar. Waiwaya aka ce maganin mantuwa. Kafin mai nazarin waɗannan muradu da yadda suka shafi ci gaban iyali. Bari mu shimfiɗa da wannan hira da muka yi da Hajiya Saudatu Sani shekaru biyar da suka shige lokacin tana shugabantar kwamitin cimma muradun kanni a Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya. Inda na fara da neman sanin abin da ake nufi da muradun ƙarnin da ake kira MDG a takaice. MDG dai tsari ne da majalisar ɗinkin duniya ta ƙirƙiro shi da ta ce dole cikin wannan ƙarni ya kamata gwamnatocin ƙasashe na duniya su tabbatar sun cimma burinsu wannan babban buri ne rage talauci babba shine yanke talauci na biyu a tabbatar ya sun je makaranta na uku a sami ilimin 'ya'ya mata kuma sa mata su shiga cikin siyasa na hudu shine a rage mutuwar yara da mata sai kuma maganar hiv aids malaria tuberculosis sai kuma tsabtace muhalli da gyaran muhalli da kuma na ƙarshe shine dangantakan ƙasashen duniya to mu a majalisa mun ƙirƙiro kwamiti na mdg wanda ni ke ciyar kuma a yanzu ba wai ina shugabancin kwamitin najeriya kaɗai ba hatta kwamitin afirka gaba ɗaya na majalisa ni ce nake shugabancin shi kuma wannan shugabanci ya samu ne don najeriya ita kaɗai ce na farko ƙasar afirka da ta fara kafa kwamiti a ta to mun je mun yi taro mun kuma ko ina afirka mun ce mu afirka ya kamata mai magana da murya ɗaya idan aka yi gwamnatin kasashen masu katsa suka yanke talauci aka yi maganar talauci aka ce gashi abin da gwamnati za ta ɗauka shine kawai ta yanke talauci to duk wani maganar zuwa 'ya makaranta eh, ilimin 'ya'ya mata eh, mutuwar mata wurin haihuwa da yara duka zai kare domin talaka da zarar ya samu kuɗi abin da yake shine gyara gidan shi da zarar ya samu kuɗi shine kai ɗan shi makaranta da zarar samu kuɗi shi ya tabbatar cewa gidan shi an samu abinci mai kyau to idan aka yanki talauci kin ga wa'annan abubuwan duka za su daidaita to a yanzu haka kwamiti ina sun tafi ghana senegal ethiopia next week zan tafi uganda sama da afirka ta kudu yanzu wasu masana a rwanda muna tallan wannan kwamiti din cewa kowace kasa a cikin majalisa majalisar ta kafa kwamiti mdg sau daga haɗa gaba da afirka mu tafi september uh, mitin na majalisar ɗinkin duniya mu ci mu tafi da murya ɗaya cewa mu afirka duka afirka ƙasashen afirka sun yi su yi aiki saboda a cimma wannan mdg din baki ɗaya ba wai uh, na biyar ko na hudu ba baki ɗaya kuma muka ce mu majalisa mun kira shi no excuse ba wani shugaban kasar da zai mana ai saboda an yi katrina ko kuma an kawo eh, raguwar arzikin duniya shi sa ne ba zan iya eh, cimma burin wannan karni ba wajibi ne sa abubuwa sa kuɗi za a yanki talauci a kuma yaƙi zaman eh, banza da mutane suke yi sannan kuma muka ci a cikinsu kuma mu majalisa za mu sa ido akan cin hanci da rashawa ko kuma da hausa da ake ta corruption gaskiya mu mun duba cewa matukan mu afirka mai mana ba kano zalunci da shugabanninmu suke ba da ɗauke kuɗin ƙasa su ƙi bari ya aiki to shi dai kama cikin wani wahala domin idan mutum ɗaya ya saci miliyan ɗari kin wani miliyan ɗari inda za a bashi a cikin gwamnati zai ba da ilimi mai kyau zai biya malaman makaranta zai ba da magani a asibiti zai sa je a asibiti zai kawo jama'a musu aiki amma mutum ɗaya sace miliyan ɗari kin ga ya janye mutum matasa ɗari daga makaranta ya hana matasa dubu cikin aiki shi shi kaɗai a sace wannan kuɗin shi da kan shi da 'ya'yan shi sun ji daɗi amma ya jama ƴaƴa cikin ya maraita mu to mun ce mu majalisa yanzu abin da muka ce shine afirka gaba ɗaya zan fara sa ido a kan wannan kuma muna da su ah, ai da an kaka musu gaskiya mun bakin ciki da muke shine an kama mutane sun yi sata an tabbata kuma sun yi sata amma kuma an basu suna yawa yadda suke so har ma a yanzu na rashin mutunci rashin kunya su suke sa baki a tafiye da mulkin najeriya to mu ina ganin wannan ya kamata dole ne mu ne al'umma da za mu ce mu kyamanci mutanen nan domin in gwamnati ba ta hukunta su ba to mu ba ba da hukunta su da kyamatar su abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji ta bakin waɗansu da suka halarci taron kolin da aka gudana a birnin new york da nufin ganin ɗorewar muradin ƙarni yanzu a madadin dukan waɗanda suka taimaka wajen ganin nasarar shirin musamman Chubahiro Dodo ne da ya daidaita sautin shirin. Alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin Ga takaitattun labarai kafin mai sallama. Wasu masu harin kunar bakin wake sun kai hari a birnin damaturu a Arewa maso gabashin Najeriya suka kashe akalla mutane goma sha biyar. Hukumar bada taimakon gaga da ake cewa nema a takaice sun ce 'yan kunar bakin wake guda uku ne suka ta da bama-baman a cikin garin na Damaturu a jihar Yobe. Shugaban addinin kasar Iran Ayatollah Ali Khamenei ya haramta tattaunawar kai tsaye tsakanin kasarsa da Amurka bisa abin da ya bayyana a zaman illolin da ba za su kirgu ba ga muradan Iran. Ya faɗi haka ne ga manyan kwamandojin juyin juya hali na kasar a jiya Laraba a Tehran. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya gargaɗi Yahudawa da su zauna cikin tsananin lura game da wasu harin ta'addanci da rigingimu. Ya faɗa haka ne bayan jiya Laraba wasu Falasɗinawa sun kai hare-hare da wuƙaƙe ga wasu Yahudawa. Jam'iyyar tsohon shugaban kasar Yamal Ali Abdullah sale da kungiyar 'yan shi'ar Houthi a kasar sun amince da tayin Majalisar Ɗinkin Duniya na tsara shirin zaman lafiya da zai kawo ƙarshen tashin hankalin da ake yi na zubar da jinin jama'a a kasar. Shugaban Amurka Barack Obama ya nemi afuwar kungiyar aikin agaji ta Doctors Without Borders game da harin bam ɗin da Amurka ta kai wanda ya fada kan asibiti a birnin Kunduz da ke Afghanistan sannan ya hallaka mutane 22 a ƙarshen makon da ya gabata. shugabannin jamus da na faransa sun yi kira da a haɗa kai a tsakanin ƙasashen turai don warware matsalolin da ake fuskanta na nahiyar tasu a jawabin da ya gabatar a gaban majalisar turai a jiya laraba strandberg duk ya dukansu shugabannin biyu sun nuna bukatar haɗin kan da ake bukata a su kafin a iya shawo matsalar rashin haɗin kan na maganar rarraba 'yan gudun hijira a ƙasashe guda 28 To sai kuma da hantsi idan Allah ya kai mu misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya. muke fatan sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin ciki har da rigakafi tambarin lafiya shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da iyaye muhimmancin yi wa yara alluran rigakafin cututtuka a halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki ni jummai ali nake cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.